kadashin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osinbajo ya baiwa al'ummar ibo tabbacin cewa gwamnatin najeriya za ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin kawar da tsoro da fargaba akan kowace irin barazana da za ta fito daga kowane bangare na najeriya wanda zai kai ga ta da zaune tsaye ko kuma cin zarafin waɗansu al'umma ko rukunin mutane da ke zaune a waɗansu sassan ƙasar wanda ba na haihuwarsu ba mukaddashin shugaban ƙasar da yana wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin al'ummar ibo wanda ya biyo bayan irin wannan taron da ya da dattawa da wakilan 'yan arewacin najeriya a fadar gwamnati domin yin shawara akan matakan da ya kamata a ɗauka a kawo zaman lafiya mai ɗorewa a tarayyar najeriya ba tare da barazana daga kowane bangare na ƙasar ba gwamnan jihar ibonyi david umahi na ɗaya da cikin gwamnonin al'ummar ibo da suka halarci taro da mukaddashin shugaban ƙasar yana mai cewa saƙon da zai kai ma masu fafutukar samar da biyafara daga Najeriya shine you know uh, peaceful you know means of uh, agitation even you you agitate sometimes your wife agitate in the home you know that uh, the feeding money is not enough so it's that a fundamental right so but it's the manner and which you go about it yace kowa na da hake yayi fafutuka to amma fa a yi fafutuka bisa ga ka'ida da sulhu da hanyar zaman lafiya yana mai cewa aiko a gida akan yi fafutuka tsakanin ka da uwar gida akan cewar kuɗin abinci baya isa wannan ba zai hana a yi maganar ba amma ta hanyar da aka bi na yin wannan fafutukar zai iya kawo sauyi akan zaman lafiya ko kuma ta da zaune tsaye amma a zahiri yana mai bada tabbacin cewa duk matsalolin da ke gaba ba abubuwa ne da za a iya kasa warware su ba in ji gwamna Ibonyi david umahi a tattauna da ya da manema labaru a fada gwamnati bayan da aka kammala gana tsakanin mukaddashin shugaban kasar najeriya yemi Osunbajo da al'ummar ibo da suka halarci ganawar ga dukkan alamu za a iya cewa wannan fafutukar da ake yi a arewacin najeriya da kuma kudu maso gabacin najeriya wato na al'ummar arewa da kuma al'ummar ibo bai irin tasirin da masu fafutukar ke fatar ya tasiri ba sau da ana samun rukunai ko kungiyoyi daban-daban daga kowane bangare suna fitowa da bayanai masu yin suka akan masu fafutukar na raba Najeriya. Ana misali wata kungiyar makiyaya da masu cinikayya ta 'yan arewacin Najeriya amma mazauna kudu maso gabacin kasar sun fita da sanarwa suna tur da Allah wadare da 'yan arewacin kasar da ke fafutukar koro 'yan al'ummar Ibo daga arewacin Najeriya zuwa kasar su. Yayin da kuma kungiyoyin 'yan kasuwa da ke arewacin Najeriya ke yin tur da Allah wadare da duk abin da zai iya kawo tabbata biyafara wanda zai kai ga raba najeriya musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin kasuwanci da arzikin da 'yan al'ummar ibo ke da shi a arewacin ƙasar a yanzu dai ana sa rai a ga irin tasirin da wannan taro da mukaddashin shugaban zai yi a ranar 21 ga wannan wata da rukunan jama'ar ƙasar daban-daban domin duba hanyoyin da za a yi amfani da su da kuma hikimomi na tabbatar da an kawo ƙarshen kace na nacin da ke gudana a cikin ƙasar mai iya kawo fitina da tashin hankali tsakanin al'umma umar faruk musa amurka a abuja najeriya